Bindigogi guda ɗari da goma ne da suka haɗa da ƙirar AK-47 da kuma albarusai 81 rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta karɓo su daga hannun jama'a a jihar. A wani taron manema labarai kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Abubakar ɗan inna ya ce akasarin bindigogin da kuma albarusan waɗanda suka riƙe da su ne ba a kan ƙa'ida ba suka dawo da su a sakamakon damar da aka bayar na yin hakan kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani. Gaba ɗaya bindigogi kamar yadda na faɗa guda ɗari da goma ne. da kuma alburusai guda 81 an kwato su ne koko mutane ne suka dawo yawa cikin wayannan akwai wayanda aka kwato cikin wayannan akwai kuma wayanda suka mika hannu saboda amfanin shi wannan damar da aka baya kenan wanda ya cewa cewa ya san bi akwai yadda nasu ta yadda ya kamata ba kaga kafin yan sanda su fara neman su ko biye biyen su kamar mutum nawa ne suka dawo da su za su kai kusan mutane ɗari akwai na samu shegu akwai na samu alawa akwai na kawo sarkin fawa lafai ga baban gida amma kamar wani ka gani nan na mashegu yan sanda sun samu <clears throat> aka ce mishi eh, bayani na sirri cewa wannan gidan ana kirkira makamai sanadiyya haka aka je aka yi redin gidan aka wayan nan kamar da kake ganin sun tuni na mutanen an gurfanar da su gaban kuliya yanzu me kiran ku ga jama'a musamman wanda ke da makaman ito eh wanda suke da makama har yanzu kasan idan mutum in suka kawo ba ya kasance wannan me aka ce mishi taso suka kama su ba za a iya an san abin to duk kokarin jin ta bakin koda mutum guda daga cikin waɗanda suka dawo da waɗannan bindigogi ya ci tura a sakamakon rashin nunawa manema labarai su To amma gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan ci gaban da aka samu ta fuskar tsaron. Kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce yana fata mutane za su bi dokar da aka bayar domin ɗorewar zaman lafiya. Abin da za a ce dai kowa da yake daidai yake da bindiga da yake abin nan ina gani kowa ya ji cewa ba da wasa ake ba. Wanda kuma ka abin nan ka san da kuma sauran jama'an tsaro za su aikin su. duk inda ake zato ko wani yake abun nan to Allah ba jama'an tsaro a ba su a ba gwamnati da jama'an tsaro haɗin kai saboda a samu zaman lafiya in ka in an ga wasu sun shigo wanda ba ya da su ba cikin gari ba fada za a yi da su ba sai a sanar da ko mai anguwa ko hakimi ko sarki cewa kashi gashi saboda jama'an tsaro a sanar da su su dauki mataki. Jihar Niger dai ta sha fama da 'yan bindigan da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa musamman a arewacin jihar mai iyaka da jihar Kaduna. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.